Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirmu na daren ranar Litini 9 ga watan Mayu. Za ku ji cewa 'yan kungiyar kasassu a jama'iyyar PDP sun gudanar da zanga-zangar lumana saboda a cewar su ba a damawa da su balle ma a sha da su. kuma da yake ana babban taron tattalin arziki a katsina za a ji fashin baki kan tattalin arzikin najeriya kuma kamar kowane daren ranar litini na sakkwato na tafa da labaran wasanni yanzu kan sai a sha labaran duniya masu assalamu alaikum kasar kamar ta ce yanzu 'yan boko haram sun bukaci shugabannin addini da na al'umma daga arewacin kasar su taimaka musu su samar musu da matasan da za su shiga kungiyar a daidai lokacin da suke kara samun matsin lamba daga sojojin da ke fatattakar su kamar yadda wakilin muryar amurka da ke birnin yawon mawi edwin zai kai ruwaito ya ce abdulrahman usman ya ce 'yan boko haram sun sace shi cikin shekarar ta gabata daga gidansa da ke garin karewa da ke bakin iyaka da najeriya abdulrahman wanda malami ne ya ce 'yan kungiyar sun sace shi suka ce za su sake shi ne kawai idan ya amince ya samu su mutane da za su shiga kungiyar amma ya ce abin da ya sa suka ci gaba da tsare shi har sai cikin watan fabrairu salin da sojoji suka kai musu hari inda ya samu dama ya tsere a wannan lokacin ya ce 'yan kungiyar ta boko haram na ci gaba da yaudarar malamai da shugabannin al'umma cewa samun musu matasa da za su ga cikin wannan kungiyar tasu abdulrahman ya ce yanzu sun mayar da hankalinsu ga shugabannin al'umma ba don su kama su su karbi kudin fansa ba sai dai domin su samu musu waɗanda za su kungiyar tasu domin ko su na ƙara su kurkucewa ya ce wannan ne ya sa wasu limamai zuwa cikin kamaru su kantara wa yara matasa karya cewa za a rika biyan su dala amurka 500 a kowane wata muddin suka amince suka shiga kungiyar boko haram din ko kuma za su yi aikin soja ne 'yan sanda a nairobi fadar gwamnatin kasar kenya sun watsa barkonon tsohuwa da ruwan zafi ga masu zanga-zangar da ke neman a rusa hukumar zaben kasar ta kenya kafin lokacin zaben da za a gudanar a kasar a shekara mai zuwa yan adawa sun lashi takobin yin zanga-zanga a kowace ranar litini domin ganin an rusa hukumar zaben abinda hukumar zaben ta ce ba zai fayu ba wakilin muryar amurka daga nairobi muhammad yusuf ya ruwaito cewa 'yan adawar siyasa sun wato sun da su da magoya bayan su sun titunan birnin nairobi da ma wasu sassan kasar suna kira ga shugabannin hukumar zaben kasar da su yi murabus daga hukumar wannan dai shine karo na biyu da 'yan adawar suka yi zanga-zangar nuna ƙin jinin hukumar 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga masu zanga-zangar lokacin da suka yi ƙoƙarin afkawa cikin ginin hukumar zaben labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc akalla mutane biyar ne aka kashe kana wasu goma sha uku suka samu rauni sakamakon fashewar wani abu da kuma harin da aka kai da bindigogi akan hedikwatar rundunar 'yan sanda da ke gabashin birnin samali kamar yadda majiyar kiwon lafiya da kuma wasu, ganau suka ruwaito tun dai kungiyar alshabab ta dauki alhakin kai wannan harin shaidun gani da ido cewa suka yi sun ji karan wani abu mai fashewa kana daga bisani suka jan harbin bindiga a hedikwatar rundunar 'yan sandan masu kula da kai da komo motoci wadda ke kusa da tsohuwar tashar jirgin ruwa ta gunduma shangani dan kunar bakin wake ne ya tada bom din cikin wata mota kana daga bisani wani dan ta'adda na, na daban ya yi kokarin shiga cikin ginin inda 'yan sanda suka buɗe masa wuta kamar yadda wata majiya daga jami'an tsaro suka shaidawa sashen somalanci na murya amurka jami'an da ke aiki da motar ɗaukar majinyata sun shaidawa murya amurka cewa sun samu garawakin mutane biyar kana sun ɗauki wasu goma sha uku da suka samu rauni daban-daban 'yan sanda uku dai na cikin waɗanda suka mutu a cewar majiyar firaministan birtaniya david cameron ya yi gargaɗin cewa birtaniya na iya tsokano jefa nahiyar turai cikin yaƙi muddin dai ta cimma matsaya a kan tabar ƙungiyar tarayyar turai a zaben raba gardama da ake shirin gudanarwa a wani lokaci nan gaba a cikin wannan shekarar cameron dai ya yi wannan maganar ce yau litini a cikin jawabinsa da ya yi a kan harkokin tsaron ƙasa yayin da ake yi kuwar cewa ƙasar za ta kaɗa ƙuri'a a ranar 23 ga watan yuni kan ko ƙasar ta burtaniya za ta ci gaba da kasancewa a cikin ƙungiyar tarayyar turai mai mambobi 28 ko a'a firaministan ya jefa ayar tambaya game da wannan al'amarin inda yake cewa shin muna da tabbacin cewa za mu ci gaba da samun zaman lafiya a nahiyar mu ta yanzu anya wannan kalubalen abin da za mu iya ɗaukawa ne sai dai ya ce ba zai yi saurin yanke hukunci akan wannan al'amarin ba kawunan mutanen ƙasar burtaniya sun rabu matuƙa kan ko ƙasar tasu za ta ci gaba da zama cikin ƙungiyar da turai ko kuma ta fice kuma ɗaukar ra'ayoyi har sau shida da wasu cibiyoyin bincike suka gudanar kan batun ya nuna cewa kusan masu son zama cikin ƙungiyar yawansu daidai ne da na waɗanda suke son a fice. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda kuka ji an yi wani babban taro kan tattalin arziki a jihar Katsina wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buɗe. Kan haka ne na tuntuɓi masanin tattalin arziki Muhammad Aliku Muhammad Misau don yi mana fashin baƙi kan alfanun taro irin wannan a daidai wannan lokacin a Najeriya inda ya ce. Kudaden shigowa na ƙasan gaba ɗaya mm. kusan kashi casa'in ɗinsu na zuwa ne da daga sai da ma'adinan fetur ko ko fetur da muke da shi hmm. wanda ake samu gwamnati ke sayarwa ta samu ta raba jihohi hmm. da kuma ƙananan hukumomi a kansu yadda za su tafiyar da ayyukansu. Hmm. To sanin kowa ne cewa cikin shekara biyu ko ɗaya da rabi da suka wuce farashin man nan ya soko da kusan dala ɗari ɗaya a ganga Hmm. ya dawo har akwai lokacin da ya zo kusan dala talatin ko ƙasa da dala talatin ganga guda. Hmm. Wato kaga haka yana nuna cewa kudaden da ƙasa take samu ya ragu kusan eh, kashin ma ba a ma tunani. To sai ya zo ya na cewa kudaden da gwamnatin tarayya take samu ta raba da jihohi da kuma ƙananan hukumomi ya ragu sosai. har ya kai ga yana jin a kwanakin baya an yi maganan cewa wa'yansu jihohin sun kai kusan sama da ashirin da biyar ba sa ma iya biyan albashi na ma'aikatansu a kowane wata. Oh. To irin wannan taron da gwamnatin take yi yanzu kusan za a ce kamar baje koli ne ko ko tana tallata kanta ne tana tallata jihar ta fannin a'a ma'adinai ta fannin noma ta fannin abubuwan da masu saka jari za su iya zuwa yanzu misali idan ka ce za ka kafa kamfani za ka fara duba inda kamfanin nan za ka kafa shi akwai wuta inda za ka iya amfani da shi ka yi ayyukanka akwai abin da za ka sarrafa ka samu abin da za ka sayar akwai ma'aikata da za ka ɗauka aiki To da yake an ce babban taro ne na tattalin arziki, kana ganin gwamnatin tarayya za ta yi wasu bayanai da koko kana ganin sun yi waɗannan bayanan? Yawanci za ka ga cewa gwamnati takan nemi wurare irin wannan koko irin wa'annan tarurruka mm. su yi abin da ake cewa da turanci policy statement wato a faɗi ka'idodi koko a faɗi kiblan da gwamnati za ta bi ta wayansu harkokin yanzu kaga zai yiwu cewa tun da eh, mai girma shugaban kasa na ana taron ma shi zai bude mm. zai iya yiwuwa cewa a cikin kudurin gwamnatin su akwai kiblan da suke so su fitar da shi a wannan taro kamar a ce ragin haraji idan ya zo wurin sa hannun jari a harkokin noma koko a ce idan ana so a bunƙasa waɗansu sana'un kaga hmm. su ma ta nan gwamnati tana iya cewa za ta rage waɗansu haraji a kansu koko hmm. waɗansu abubuwa. To ɗazu ka yi bayani game da irin halin da tattalin arzikin Najeriya ya faɗa musamman dangane da faɗuwar farashin mai da abubuwa masu alaka da wannan. Shin mecece mafita? wato mafita a yanzu shine abinda gwamnatin nan ta sa a gaba hmm. wato hasken an juyo da shi cikin gida ne hmm. idan ka duba kusan abubuwan da suke kawo matsaloli a ƙasar nan wurin tashin kudin kasashen waje shine yadda 'yan najeriya ke ɗaukan kuɗaɗe a fita waje a je a siyo kayayyaki kaga sun hana a yi amfani da namu da suke gida yana ɗaukan biliyoyin kuɗi hakan je ƙasashen waje a jiya shigo da shinkafa ton ton dubai kuɗaɗen nan fita ne idan kuma ka je nan a tsakanin arewan nan za ka samu inda za a iya shuka shinkafan da zai ciyar da mutane gaba ɗaya hmm. misali na ɗaya kenan idan ka duba cewa banda kayayyakin noma akwai ma'adinai wanda za ka ga cewa abubuwan nan da ake nema su gwal su kwafa su abubuwan da ake yin kwamfuta da su silicon duk muna da su hmm. wanda idan aka sa jari aka tono su aka fito da su aka sarrafa su za a iya fitar da su waje a samu kudaden shiga to mutanenmu ma da muke da su kansu yau akwai kasashe a duniya wanda su abin da suke fitarwa mutane ne hmm. yanzu kamar kasar cuba hmm. idan aka duba likitocin da take da su a waje ko waɗansu kasashen za ga cewa suna da ƙwararru hmm. a waɗansu harkokin da sun yi musu yawa ma a gida da sai an da su waje su je su yi aiki su kuma su karɓo kuɗaɗen shigowa su dawo da su gida Aliko wato Alhaji Muhammad Aliko Muhammad kenan misau ya mana fashin baki kan tattalin arzikin Najeriya albarkacin taron da ake game tattalin arzikin a Katsina. Sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda mambobin kungiyar nakasassu a jam'iyyar PDP suka yi wata zanga-zangar lumana saboda rashin damawa da su da suka ce ba a yi a jam'iyyar. wato inda kuma shugaban nasu ya yi bayani ma wakilin abuja hassan mai na kaina kuma jam'iyyar ta pdp ta mai da martani ga dai hassan mai na kaina Honorable Abdullahi Jigunu shine shugaban kungiyar nakasassu magoya bayan jam'iyyar PDP a Najeriya. Shugaban PDP na na kasa baki daya bai san waye na kasassu ba kuma mai kokarin an sa su da a cikin congregation committee da su fata kuma ta su da mu kokari mu ga chairman din sun yadda to amma yanzu chairman ya ga ya ce mu ga shi sakatare ko mun rasa sakatare mu kai bukatun mu gare shi abin daga world level zuwa har national akwai da kasassu kuma yadda akwai wakilci na kasassu a duk mataki da aka daga daga maza zaɓa na ƙasa har zuwa nashi. Mr. Inuwa Gwala shi ne mai magana da yawan shugaban jami'ar PDP na ƙasa. Ali Sari ba shi ne mai yin committees na yin convention ba. Ko ba zai san kowa da kowa balantana ya ce ma zai sa wannan a wani abu ba. Aikin siyasa kai za ka miko kai. Sun kamar sun miko kai ne ba yi da su ba sai suna da hujja. Bayan da aka yi kwamiti tukuna na zo ni bin na na zo na ga wasikan su cewa suna so a sa su a kwamiti. To mun gaya musu a kan to in na kwamiti din na akwai yadda za a ba shugabanni wayannan kwamitocin wannan sai su jawo wayansu mutane da kila ba a samu an tuntube su ko an sa su a cikin ayyuka ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan yanzu kuma bari mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasanni wanda litinin. Shugaban hukumar kwallon kafar turai Michel Platini zai yi murabus daga mukaminsa. Janguriyar Nijar ta sha mamaki kuma zakarunta ba su kai labari ba. Gaskiya mun sa haka ne Allah su. Dama makashin maza maza ka kashi ne. Gwamnatin jihar Ogun ta jagoranci addu'o'in Kirista da Musulmi don kwallon kafar jihar ya samu nasara a dukkan wasannin da zai buga. champions 2016, the amazing Leicester City. This is the best thing you could ever have in your life. To jama'a barkamu da wani lokaci barkamu da saduwa da ku a sabon shiri na labaran wasanni yau muna da rahotanni da yawa saboda ka ba bata lokaci bari mu fara da babba saukar Michel Platini daga kujerarsa wadda bata bai wasu mamaki ba. Shugaban hukumar kwallon kafar Turai Michel Platini zai yi murabus daga mukaminsa bayan kasa samun nasarar sauya hukuncin dakatarwa da aka yi masa har na tsawon shekaru shida. platini dai ya ɗaukaka ƙara ne a kotun musamman ta sha'anin wasanni wacce ta yanke hukunci a yau litinin inda ta rage yawan shekarun dakatarwar da aka yi wa platini din zuwa shekaru hudu abin da ya sa shi kuma ya yanke shawarar sauka daga mukaminsa a shekarar da ta gabata ne dai aka sami platini dan shekaru 60 tare da shugaban hukumar fifa sep blatter da laifin karya dokoki wajen biyan kuɗaɗe da adadinsu ya kai fam miliyan ɗaya duk da yake dai su biyun sun musanta aikata laifi kwamitin ɗaukaka ƙara na hukumar ta fifa ya rage yawan shekarun da aka dakatar da su na farko wato shekaru takwas zuwa shida wannan ya sa platini ɗaukaka ƙara a kotun ta musamman inda yake buƙatar janye dakatarwar da aka yi masa to amma kotun mai alƙalai uku ta ce bata gamsu ba da sahihancin biyan kuɗaɗen da ake zargin su a kai dama dai su biyun sun tsayi kaimo akan cewa an biya platini waɗannan kuɗaɗen ne a shekara ta 2011 saboda aikin ba da shawarwari da ya yi wa blata kuma suna da kyakkyawar yarjejeniya akan lokacin biyan kudaden a wata sabuwa kuma yanzu haka masu gabatar da kara a kasar switzerland suna nan suna bincike akan lamarin ya ce hakan nema ya sa ya yanke shawarar yin murabus daga mukaminsa na shugaban hukumar kwallon turai domin fuskantar wannan matsalar a kotunan kasar switzerland inda yake son ya wanke kansa tuni kuma da ya bayyana hukuncin da kotun ta musamman ta yanke akan karar da ya ɗaukaka da cewa an yi masa rashin adalci to sai dai kotun ta kushe platini inda ta ce halayyarsa ta saba ka'ida kuma ta gano cewa hulɗar da suka yi da blata ta saba wa ka'idodi da dokokin hukumar fifa to amma kuma hukuncin da aka yi masa ya yi tsanani a don haka ta rage shi daga shekaru shida zuwa hudu tare kuma da rage yawan tara da aka ci shi daga fam 57,200 zuwa fam 42,900 hukumar kwallon kafar turai ta ce za ta gudanar da taro a ranar 18 ga watan nan na mayu domin ɗaukar mataki na gaba dangane da murabus ɗin shugaban nata. to a gaishe ka murtala to bari mu je jamhuriyar niger inda wasu kungiyoyin kwallon kafa suke faɗi tashi a cikin wasannin lig-lig na kasar a ci gaba da neman wakiltar jihar tawa a wasannin ɗalewa a rukuni na farko na wasan kwallon kafa na jamhuriyar niger league 1 a sabk ta birnin kwanni ta lalabe aminci football club ta birnin tawa da ci biyu da nema a wasan da suka yi a hilin wasanni na birnin kwanni a ranar asabar ta gabata a lokacin lokacin da aka kammala wasan malam murtala ada mai horar da 'yan wasan aminci na birnin tawa ya ce wasan ta yi yadda suke so gaskiya abin da za mu cari wasan da ya yi ya gwargwado yadda muke so a yi to ka san da balon ne yanayin balon yadda yake idan ka hito daga gida ka zuwa domicil din wani wanda zaka balo da shi ya ka kura cikin kai da ka zo zaka balo saboda shi ne ke da yawan supporter to ka ko balon kana da supporter ka hi percentage na balo fiye da wanda ya zo kama ziyara eh to gaskiya wasan da su ma gaskiya sun kai yayi gaskiya lalle sun yi gaskiya gwargwado kuma sun nuna mana cewa dai mun zo wajen su dan su gwada mana iya gwargwado nasu kokari saman balokin su shi ko kaftan din birnin kwanni isu dan tullu ya nuna jin dadin su game da wannan wasar amma yana cewa da ya kamata a ce kokarin su ya fi wanda aka gani sai in ce dai alhamdulillahi da yake Allah ba mu nasara mun ci wasa bi da banza to duk da dai gaskiya tsakanin mu da manyan mu duka lisani da mun kai mu wasa gaskiya lisani da mun kai ya bi wa'anda ya kamata a ce masa su yi guda biyu to amma da yake kasa yanayin wasa shi kuma babu da bai zakwa mun kokarin haka Allah bai yarda ba a SBK ta birnin Kwanni ta yi wasanni guda uku inda suka yi nasara biyu da kunnan doki daya kenan suna da maki bakwai a rukunin su na B wanda ya hada club din kwasam tattawa da kuma Illela Football Club da dan gurmu Football Club ta birnin Tawa sai kuma amince football club ta birnin tawa to a gaishe ka haruna bari mu sa koma najeriya jihar ogun inda aka ce gwamnati tana neman taimakon allah don kungiyar ta wasa gwamnatin jihar ogun ta jagoranci addu'o'in kirista da musulmi don kwalab din kwallon kafar jihar mai suna gateway united ya samu nasara a dukkan wasannin da zai buga a cikin wannan shekara ta 2016 da muke ciki kwamishinan wasanni da matasa na jihar ogun mr afolabi afagwai ne ya jagoranci adoin a birnin abeokuta fadar gwamnatin jihar ogun a madadin gwamnatin jihar ta ogun Mr. Apolabi Apagwe ya ce suna shirin yadda za su sami nasara a wasannin Premier League a wannan shekara. Gaskiyar kenan, amma ba zai yiwu ba sai da roƙon Allah. Don haka dole ne su roƙi Allah kuma a nemi kariya daga Allah. Shi ko kocin club ɗin Gateway United na jihar Ogun, Mr. Samuel Abimbola ya ce za su yi iya ƙoƙarin su don samun nasara. department bisa mana you sacrifice the key word here is koci Samuel Abimbola yace za su yi kwazo sannan za su sadaukar da kansu kware da gaske don samun nasara limaman addinan Kirista da musulmi ne suka yi ado in samun nasarar club din na Gateway United na jihar ta Ogun Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. tun gode malam hassan bari mu ji da ya faru a filayen wasannin turai ƙungiyar ƙwallon kafa ta leicester city ta daga kofin gasar premier ta ingila karo na farko a tarihin kafa ta tun shekaru 132 da suka gabata bayan da ta karbi bakuncin everton ta kuma doke ta da ci uku da ɗaya a ƙarshen makon nan tun ranar litinin da ta gabata ne dai leicester din ta sami tabbacin lashe kofin na premier sa'ad da tottenham ta kasa yin galaba akan kan chelsea leicester ta yi gagarumin bikin murnar gagarumin nasara akan wannan lamari da ya sauya tunanin duniya da ficewa ajin faduwa daga gasar ta kuma sami daga kofin na premier premier league champions 2016 the amazing leicester city dubun dubatar masoyan club din sun tumbatse filin wasan da ma dukkan titunan da ke zagaye da shi tun ma kafin a soma wasan inda waɗanda ma ba za su iya biyan kuɗin tikitin shiga filin ba suka zaɓi kawai su kasance shi domin damawa da su a bikin murnar wannan gagarumin nasara. Yeah, I don't know if we'll win it, but I think we'll be, uh, I think we'll be in Champions League for a couple of years. I don't think this is a one-off by any means, but um, I think. Wannan ya ce ban yi tsammanin za mu yi nasara ba, to amma ina ganin za mu iya kasancewa a gasar zakarun turai a 'yan shekarun nan. amma dai wannan gagarumar nasara ce a gare mu whatever word you want to use this is the best thing you could ever have in your life Duk ma wata kalma da za a iya amfani da ita wannan babban nasara ce da ba za ka taba samun irin ta ba a rayuwa. A daidai irin wannan lokaci a bara dai kungiyar ta tana can tana fafutukar ficewa daga ajin faduwa daga gasar ta Premier. sa'ad da ta doke Southampton da ci biyu da nema nasarar da ta dora ta matakin ta goma sha biyar a teburin gasar ta Premier tare da maki 37 a cikin wasanni 36. a kasar spain kuma barcelona ta sami yar sa'ida kaɗan bayan da a yanzu ta ɗan sami yar tazara tsakaninta da atletico madrid da a da makin su ɗaya sakamakon kashin da atletico ɗin ta sha a gidan levante da ci biyu da ɗaya hakan ko ya sa barcelona wacce ita kam ta yi galaba a kan espanyol da ci biyar da nema a yanzu ta ba ta tazarar maki uku to amma kuma real madrid da a yanzu ta koma ta biyu a tebur bayan da ita ko ta doke valencia da ci uku da biyu bambancin make ɗaya ne tal raba su yayin da ya rage saura wasa ɗaya ɗaya kacal a kammala kakar wasanni murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Ta a gaishe kamar tala. To bari mu kammala da muzantawa ta biyu da aka yi jamhuriyar Nijar a wannan karo abin da ya kamata ce ta fi kowa shahara a kansa. Jamhuriyar Nijar ta sha mamaki kuma zakarunta ba su kai labari ba. Isaka Isaka sarki 'yan kokowa ya sha da gumi. Hasali ma Adamu Abdu Dangala Diman sa bai zo ko ina ba a wasannin Tolak na kokowar gargajiya na kasashe goma sha ɗaya na nahiyar Afirka da suka haɗu a birnin Doson jamhuriyar jamhuriyar Nijar kuma kasar Senegal a karawar kasa da kasa ta karkare jamhuriyar Nijar da ke tunkaho da wasar kokowar gargajiya da cibiyar da banza. A karo ko na 'yan wasa tsakanin su dauko daga nauyin kilogram 65 76 86 kilogram 100 da kilogram 120 duk kasar ta Senegal ce ta yi wa takwarorin tafintin kau duk zakarun jamhuriyar Nijar ba su bicara ba domin an hankaɗe su ƙasa kuma wadansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun yi furci game da hakan musoma da mala asuman. Mu abin da tunaninmu kamar mu Nijar muna alfahari da 'yan koko mu na Nijar duk inda mun ka zo muna tunanin insha Allahu suna shiga su hito to amma kuma wannan al'amari ka yi da gobe sai Allah to kuma dai wannan lamari to da muka ji shi dai gaskiya mun sa haka dai Allah su dama maka shan maza maza ka kashi ne abu don dutse game da kokowa jiya to kowa ya san cewa dai kaye ne in ya riga ya ba dan ahi mu iya ba ba dan ahi mu karhi ba me ka san shi dai ko da mun haga aka da isaka isaka ba dan ahi karin shi na ba lokaci ne ya riga dama duk wanda ya saba kayi shi ma sai an kai sai an yi hankuri ba abin da ke zama yau da kullun in ban icin ikon Allah duk wanda ya kare dan Nijar wanga lokacin ya san bai kada rago ba sunana Allah da wanzan to bisa ga wasa ta kokowa da an kai gajiya lalle haɗin kan ƙasa Afirka ne amma mun ji daɗi kuma ba mu ji daɗi saboda inda an ka ce an kasa ɗan ƙasar ka gaskiya ba ka jin daɗi amma da ya zama to wasa ce ga haɗin kan ƙasashe ne na afirka alhamdulillah a cewar musa ƙarye shugaban ƙungiyar 'yan kokowa ta birnin kwanni wannan lamarin bai musu daɗi ba a ya ba da dalilansa bisa abubuwan da an ka yi kenan sai in ce ni wannan kokon da an kai lalle ni ban ji daɗin ta ba kuma bisa ga abin da ya sa ban ji daɗin ta ba dama wakile ga abin da muke musu gudu da son rayuwa da diba kulle 'yan kokowa nasu na cikin jihohi a na kasa wasu sai kokowa ta kasashen waje wadda ya kamata ku to ka gwada kai wani abu kake wani siri za kai ko wani tsaye-tsaye za kai yi wanda ya kamata koko a tashi bisa ga in za a yi wani abu da saura a roƙi Allah sai mutane sai su yi waci da su ce su ƙarhin da gare su ƙarhin jikin su a ishe su ita ta kamu na matsala. Asar ta Senegal dai ita ce ta nasara a bangaren ƙasa da ƙasa inda ta to ta farko yayin da janguriyar Nijar take ta biyu sai kuma Najeriya a matsayin ta uku Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka. amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to da haka mun gode tukun haruna da haka muka zo ƙarshen shirin labaran na wannan litini a madadin wakilanmu a yau murtala a sokoto hassan abadin da kuma haruna a birnin kwanni ni ne aliyu mustapha sokoto sai ranar litinin mai zuwan allah yadda yanzu kuma sai sharhi mu da amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ƙasar amurka na neman sababbin hanyoyin da za ta taimaka wa ƙungiyoyin addinai da ƙabilu 'yan tsiraru a ƙasar iraki kamar yadda a baya bayan nan mai ba da shawara kan ƙungiyoyin addinai 'yan tsiraru a kusa da gabashi da kuma tsakiyar kudancin asiya Knox Thomas ya faɗi a wani taron ƙarawa juna sani duk inda rayuwar mutane ke cikin hatsari ko barazana ko suke fuskantar wariya da nuna bambanci muna aiki tukuru wajen neman hanyoyin da za mu taimaka musu masu cin zarafin kungiyoyin addinai da kabilu 'yan tsiraru a gabas ta tsakiya sun hada da kungiyar daesh da kungiyar al nasra front da al-qaida kungiyar daesh na ci gaba da aikata kisan kiyashi a iraki wanda ya hada da kisan kai da tilastawa jama'a barin gidajensu da tilastawa jama'a canza addinansu da azabtarwa da sace mutane da safara da cin zarafin mata ƙungiyar daesh na fillaka kawo nan jama'a da sauran hanyoyin kisa a bainar jama'a kuma ƙungiyar ta ɗauki ƙananan yara soji daga cikin 'ya'yan maharan ƙungiyar da kuma ƙananan yara da ƙungiyar ta kama. Bai kamata mu manta da abin da jama'ar ƙasar Siriya za su riƙa tunawa a ko kodayaushe ba. Asad da muƙarrabansa tun farko su ne suka zama tushen kashe-kashe da takurawa a wannan yaƙi da kuma zama silar kwararowar mayaƙa daga ƙasashen waje zuwa ƙasar Siriya da suka kawo da ish. idan ƙungiyar ish ta sami nasara a ƙoƙarinta na hallakawa da share wasu ƙabilu daga doron ƙasa a cewar Mr. Thomas ƙananan ƙungiyoyin addinai za su iya ɓacewa daga iraki kuma ƙarewar mabiya addinai daban-daban a yankin za ta ƙaru iraki ƙasa ce mai ɗimbin tarihin addinai daban-daban da suke fuskantar matsalar ɓacewa daga inda suka samu asali kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar Kirista sun bi ƙasar al'ummar Yazidu kuma sun ragu da kashi ishirin da biyar cikin ɗari sa'an al'ummar sabayin mandayin kuma sun yi kusan ƙarewa bagan ga yunkurin da ake yi na murƙushe kungiyar da'ish domin a kare rayukan jama'ar da ke fuskantar barazanarta wadda bata tsaya kan kananan kungiyoyin addinai kadai ba akwai buƙatar ɗaukar sauran matakai kamar su ayyukan ba da agaji wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to a gaishe ka yanzu kuma ga ladan a yau ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice To takaicen kasar Kamaru ta ce 'yan Boko Haram sun bukaci shugabannin addini da na al'umma daga arewacin kasar su taimaka musu su samun musu matasan da za su shiga kungiyar a daidai lokacin da suke kara samun matsin lamba daga sojojin da ke fatattakan su kamar yadda wakilin murya Amurka da ke birnin Yawon da Mowi Edwin Kendi zai kai ruwaito. 'yan sanda a nairobi fadar gwamnatin kasar kenya sun watsa barkonon tsohuwa da ruwan zafi ga masu zanga-zangar da ke neman a rusa hukumar zaben kasar ta kenya kafin lokacin zaben da za a gudanar a kasar a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da Baba Yakubu Keri wanda shi ma ya zo taya mu aiki da Juliet Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan murab Rap McLean. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.